العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان الذي من اتقاه وقى ومن خافه حماه قال تعالى في كتابه المحكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون yan uwa musulmai mu ƙara godewa wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan wata mai alfarma don annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana rokon allah da ya kawo shi ya isar da shi wannan wata in watan sha'ban ya kama manzon Allah na addu'ar ya Allah kamar yadda ka gwada mana sha'ban Allah ka gwada mana ramalana haka yan uwana lallai wannan wata na ramalana ɗaya ne daga cikin watannin musulunci goma sha biyu da musulunci ya amince da su a jerin gwanon watannin shine wata na tara wata ne da zamanin jahiliyar larabawa suna kiransa da watan zafin rana domin ma'anar kalmar ramadan kenan lokacin tsananin zafi inda za ka ɗauki kanka zuwa dishinarar larabci za ga an ce maka ma'anar ramadan sai a ce kalmatun mushtaqatun min ramd an tsaji kalma ne daga kalmar Ramadan ar-ramdu an وهو أن يشتدها الشمس على الأرض فلا يستطيع الإنسان المشي عليها إلا uba yanayi ne da mutum baya iya tafiya a ban ƙasa sai da tsananin zafin rana sai aka ce ka kame da ci da sha da saduwa da iyali tun daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana kasan lokacin da ake tsananin zafin rana yunwa ta fi galabaitar da mutane kamar da tsan fi tsananin matsanancin kishin ruwa Allah ya yi haka ne don ya jarrabe mu ya ga za mu bi umarninsa ko ba za mu ba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala duk jarrabawar da Allah ya ɗora mana ya Allah ka sa mu ci dan musulmi ya kamata ya ringa haɗawa da addu'a imani musulunci addini dole sai da roƙon Allah ya tabbatar da kai a kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama uban gayyar da kansa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik ya Allah mai jujjuya zukatan mutane tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya bayan Allah zance akan falalan watan ramalana ba ni tsammanin yanzu akwai sauran hadisan da ba ku sani ba saboda daga zaran wannan wata ya kama ta ko ina sai malamai bayanai suke yi akan cewa watan albarka ya kama watan rahama ya kama watan da ake buɗe ƙofofin aljanna a kulla ƙofofin wuta shaidanu a sa su a sasarin ƙarfe a hana su damar motsawa da sauri ba su da karsashi ba su da karsashin iya motsawa na batar da mutane kamar yadda suke da shi a wajen watan ramalana bai wannan hadisin ya ce akan kama shaidanu gaba ɗaya hana su motsi bane ba sasarin ƙarfe ake saka su a hana su karsashi na tabbata za ku gaskata zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ku dubi halayyar mutane a wannan wata mai alfarma masallatai ƙara cika suke yi adadin ashariya da zage-zage da ake yi suna raguwa sabon Allah tun daga zina zuwa sauran fasikanci suna raguwa ku tambaye masu da taba gari. wato sukan samu karancin ciniki duk wani abin da yake asalinsa sabon Allah ne a cikin musulmai kuma ake za ga idan watan ramadana ya kama wannan abu na ƙara karanci na ƙara raguwa wannan tabbaci tabbaci tabbatarwa ne wa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana wannan wata mai alfarma babban abin da ake bukata ga musulmi bayan kamewa daga ci da sha kamewa daga yasassun maganganu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana ke wajina cewa da yawa daga cikin masu azumi babu abin da suke amfana na azuminsu in banda wahalar yunwa da kishin ruwa don a wani hadisin manzon Allah ya ce duk wanda ke azumi amma bai bar zage-zage da ashariya da soki burutsu ba to Allah baya bukatar ya daina ci ko ya daina sha shi dai gashi bakinsa a kame amma ladan mai azumi baya samu me ya saka saboda bai kama bakinsa da maganganu ba wannan kuma yan uwana koda da sunan wa'azi ne dan idan watan ramalana ya kama yakan zamto kuma kakar malamai kowa abin da ya tara na tsawon shekara ko damuwarsa da yake da ita akan dan uwansa dama ce ta zazzagewa wa mutanen san cewa lallai baya shiri da dan uwansa ko yana rigima da shi ko kuma wani dan siyasa kaza ya bata masa rai ko ya ci masa zarafi wannan yan uwana irin wannan al'ada muna so mu yi fada da ita gaba da gaba dan ba shi da amfani babu abin da yake yi in ban da halakar da mutane mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam ba kwa ganin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta samu cikin annabi isa me ce mata in kin je wa mutane suka ce ina kika samu ɗaki ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya nayi alƙawarin azumi yau azumin kamewa daga ci da sha azumi na magana ba ta magana ashe asalin kamewa daga maganganu shine hakikanin azumi ko da a yaren larabci falan ukallima yau mai insiya abu na biyu yan uwana wannan wata wata ne na karatun alkur'ani na tabbata cewa da yawa daga cikin maza ba sa zuwa makarantar islamiyya da yawa daga cikin mutane ga su dai ana tare da su wasu ma sun barge mu amma ba su iya hada bakin arabu ba balle su karanta alkur'ani wanda ya karanta alkur'ani kuma ta hanyar transliteration ta hanyar ajamun boko ya sani cewa ba shi da ladan mai karanta alkur'ani da larabci domin akwai harufa wanda abokance babu abun da zai iya wakiltar su a me babu abun da zai babu akwai harufan larabci da babu harufan boko duk inda aka hayi haɗe-haɗe da za su iya wakiltar su alkur'ani kuma dole sai ka karanta shi kamar yadda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba larabe ne ba batu da yau ba bahaushe ba inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun shin kun san dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke yi wa wannan wata take da watan alqur'ani a cikin alqur'ani Allah shi shahar ramadan watan ramalana kenan allazi unzila fihi alqur'an wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa domin alqur'ani mai girma tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci alƙalami ya ce ya rubuta abin da zai rubu zai faru a duniya baki ɗaya cikin abin da aka rubuta har akwai alƙur'ani shi yasa Allah ya masa kirare cewa alƙur'ani ɗin nan da ɗaɗɗe ne haka Allah ya riga ya kaddara samuwarsa yana nan rubuce a kan lauhul mahfuz innahu laqur'anun karim innahu laqur'anun karim Allah ce me fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi sallama, sai aka saukar da alkur'an nan daga can lauhin mahfuz aka dawo da shi sama ta ɗaya a wani gurin da ake kiransa baitul izza daga nan aka ci gaba da sassaukar da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama a lokatayya daban-daban tsawon shekara 23 ayoyi dubu shida surori ɗari da goma hudu suka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama. kun sani cewa kuna jin malamai suna cewa cikin alkur'ani akwai ayoyin da ke shafa wasu kun san yadda ake shafewar yadda ake shafawar kamar yadda 'yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama na na fatima ta cewa duk rana a watan ramalana duk rana ko kuma duk watan ramalana mala'ika jibrila yakan sauka wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama su yi musaffa ko su yi tukuri ko su yi bitan alkur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril na karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bi to mala'ika jibril da da ya zo ya tsallake ma'anar gurin shine an shafe wannan ayar ba za a ci gaba da karanta ta ba kenan a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangiji sai mala'ika jibrila ya ci gaba da saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu a wannan shekara wanda tun a wannan lokaci manzon Allah ya gane cewa lalle ajalinsa ya zo lokacinsa ya yi na tafiya zuwa ga gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan Allah lalle ah, ku kasance a wannan abun takaici ne a ce musulmi watan ramalana ya wuce ba tare da ya sauke alkur'ani ba saukewa na karatu ladan karatun alkur'ani fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani za a ba shi lada goma harafi ɗaya na alkur'ani da za ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim harufa goma sha tara kenan ma'ana an baka lada ɗari da casa'in to ya dan wana an za karanta shafi ɗaya ko shafi biyu da wannan nake talle da wannan nake talle ga wanda yake son sauke alkur'ani ga dabara wanda yake so ya sauke alkur'ani da dabara a ga dabara cikin sauki alkur'ani nan dai ga bugun da ke hannun mafi yawan mutane shine bugun alkur'ani ɗan ƙasar saudi arabia da aka buga a maɗaba'ar sarki fata wallafa kwafin alkur'ani inda za a karanta kowace bayan sallah shafi uku shafi uku nan in ka iya karatu ba zai ɗauke ka sama da sama da minti biyar zuwa sama da minti goma ba kai ba zai ma kai minti goma ba minti biyar ka sauke shafi uku to in kowace sallah za ka karanta shafi uku to insha Allah ko kwanan watan ramalana 29 ne zai zamto cewa watan ramalana ya zo ka sauke alkur'ani baki daya in ko za ka iya karantawa sau shida shida to za ka sauke alkur'ani gaba ɗaya har sau biyu saboda haka bayan Allah ba mu da abun da zamu yi a nan gurin babu abin da ya kamata mai da hankali a wannan wata kamar karatun alkur'ani abu na biyu bayan karatun alkur'ani shine kyautatawa mutane ciyarwa shayarwa taimakawa infaki fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi Sallama kamar da Imam Bukhari ya rawaito كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان فكان كالريح المرسلة من زمان الله صلى الله عليه وسلم yana ba da kyauta ma shi can mai kyauta ne ba marowaci ba amma idan watan ramalana ya kama kyautar manzon Allah tana kara bunƙasa fakana karrihil mursala yana raba kyauta kamar yadda iska ke kaɗawa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ke raba kyauta manzo Allah yana ba da kyauta kyauta irin ta wanda ya tsoron talauci bayan Allah lallai yana daga cikin kurakuran da da yawa ko kuma abubuwan da ba ma mai da hankali a mu a samunan kasar Hausa shi yadda mutane abinci shayar da mutane abinci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ko a wajen watan Ramadana ya ce a cikin aljanna akwai wasu waga ɗakuna waɗanda ana ganin wajensu ta cikinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar da su wa wasu mutane cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa waɗannan ɗakuna nasu ne akwai mutanen da ke sallah mutane na barci akwai mutanen da ke ciyar da mutane abinci haka kawai ka tara mutane ka ciyar da su abinci ka dafa abinci ka fito da shi gida kofar gida a ci wannan ba karamin hali ne na nagarta da musulunci ke so ba amma wannan zamani kowa sai ga a gidansa yake cin abinci ba ma in ma aka zo masa ba a shirya ba sai a ce ya eh, ce an zo masa fashin abinci mutum za a ga an zo gidansa baya mai murbaya saboda ya riga ya shirya abincin da shi kadai yake so cinye ta sani cewa taimakawa mutane bayarwa mutane gudunmawar abinci taimaka musu yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ke so yan uwana amma a watan ramalana lamarin sai ƙara bunƙasa yayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa duk mutumin da ya ci yadda mai azumin watan ramalana allah zai allah maɗaukakin sarki zai ƙirƙiri wani lada na kwatankwacin wanda ya yi azumin ya bashi in na ci yadda kai azumin watan na ci yadda kai a ramadana allah zai ba lada kwatankwacin wanda ka samu na azumi kaga anan gudun sai in yi zaɓe sai na duba bayan Allah na gari wanda na san cewa ga karatun alkur'ani ga sallah ga zikiri haka ne ga kama baki irin su zanciyar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'kul la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi kada ka zanto kada kai aboki sai mumini kada kuma abincinka wani ce sai mai tsoron Allah domin in mai tsoron Allah ka ciyar ladan da zaka samu ya fi ka ciyar da wani wanda baya tsoron Allah domin in iya azumin sai akwai karatun alkur'ani ciki akwai zikiri ciki haka za a ɗauka kwacakon a baka in kuma gaje ka ciyar da wanda shi gaba ɗaya baya tuna ma shi yana azumi sai lokacin buɗe baki ya zo sauran ashariya da duk hayaniyar duniya an ci gaba da yi ko da ana azumin to irin ladansa za a baka wannan ke gwada 'yan uwana lallai ya kamata mutum ya zamto ya yi zaɓe domin ibada ce ba wai kawai a fito a raba wa mutane ba bayan allah menene ma'anar ciyar da mai azumi Don yanzu akwai cuwa-cuwa da ake tsammanin cewa za a yi wa Allah ba ruwan Allah da wannan cuwa-cuwa sai mutum ya samo binai a faranti ya zo yana rabawa mutane ya dauka cewa wai abin da ake nufi da ciyar da mai azumi duk wanda ya fara buɗa baki da abin da ka samar wa ya faɗa maka dan ka ba mutum da dabino ya buɗe baki da shi baka ciyar da mai azumi ba dan ka kawo masa ruwan zafi ya sha baka ciyar da mai azumi ba dan ka ba shi kosai ya ci baka ciyar da mai azumi ba dan kawo kawo masa bantarin lemo ya sha baka ce da mai azumi ba kamar da shekul islam ibn taimiyya yake faɗa cewa ma'anar ita'amu ta'am ma'anar ciyar da mai azumi shine ka ciyar da shi abin da zai koshi hadha aqulu ma tasma'un wa as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yaghfira li wa lakum yawma la yanfa'u malun wal malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwana masu azumi ina daga cikin abin da ya kamata mu ƙara ba wa himma sallah a wannan wata mai albarka ƙiyamun laila a wannan wata mai albarka za a ga masallatai a rame suke farkon ramalana zuwa ashirin mutane sun ɗauka cewa abin da ake so a tsayen na dare kaɗai shine na goman ƙarshe lamarin ba haka yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دك متمن دي أيو طوى موت رمضان ومن دك متمن دا يطيو أوسدلان أوسدلي أما بيسي أوسدل ألمبا ينا دو كده دي ينا تلك هذا لم يقر رمضان إنما قام ليلة من رمضان innama kama lailatan min ramadan ya tsayu a wani dare ne daga cikin daren watan ramadana ko ya tsayi a goman karshe bai tsayi watan ramadana ba wannan sallah da ake bukatar mi ana bukatar mu yi ta ne na tsawon watan ramadana ashiyan ne tarawihi ne tahajjudi ne ko da ce a yaren musulunci da abin da ke rubuce a littafi ba bambanci tsakanin waɗannan salloli bal ma mu ne kawai muka nada mata karshen tahajjudi amma shi musulunci yana maganan farallar sallah a watan ramalana yana maganan tun daga farkon watan ramalana ne har zuwa karshen watan ramalana ba ana maganan goma karshe ne kadai ba abin da ke faruwa yanzu a cikin hadisi ruwayin imam bukhari cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr min ramadan shadda mi'darahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu kawai azama niyya himma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karawa bayan Allah qiyamu ramadan tsayar da watan ramalana tsayuwar dare a watan ramalana ba wai dole sai mutum in ya zo masallaci ba ba wai dole sai mutum ya zo ya tarawihi ba abin da yadda ake so ya kamata a ce lalle akwai wasu nafilfili da kake yin su na musamman dan watan ramalana wannan nafilfilin kai ɗayan kai ne ko kai da iyalanka kana yin su ne bayan sallar isha'i ko kuma a lokacin suhur domin wanda yake kulawa da suhur yana ba wa suhur irin abin da ya dace a bashi to wannan mutumin lalle zai ribaci abu da yawa daga cikin abin da ake samu na gara a wannan wata don allah subhanahu wa ta'ala ya yaba masu suhur ya yaba musulmin da ke tashi lokacin suhur allah ce wa bil asari hum yastaghfirun a lokacin suhur ba wai kawai in sun ci abinci sai su kwanta ba ba wai in sun ci abinci sai su wato je sallah asubahi a in sun ci abincin su kuma sai me sai tsaya suna zikiri sai tsaya suna ibada sai tsaya suna roƙon Allah gafara wannan ibada ta suhur bayan Allah ya kamata mu sani cewa ibada ce mai cin gashin kanta ba wai cin abinci ne irin abincin breakfast ko lunch ko dinner wanda sai ka ga dama ka yi ba dan yanzu in ban ci abincin dare ba in ba na azumi in ban ci abincin rana ba kai in ba na azumi na yi haramun na yi makaruhi kenan in ma wahala ne na jawa kaina amma ba za a ce na yi laifi ba kuma na bin shi hakan nan ma ba za a ce za a ba ni lada ba domin wannan wani abu ne wanda ya shafi lafiyar jikina da kuma morewa ne nake samu amma bayan Allah abin da ake ake so a faɗa muku cewa shi suhur da ka ganshi nan ibada ce mai cin gashin kanta balma a cikin azumi ko bangarorin azumi tana daga cikin ibadar da ta sami wato kaso mai yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu malamai ke ganin cewa yin suhur din wajibi ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi suhur umarni ne ku yi suhur lalle cikin suhur akwai albarka kai mai neman albarka a watan ramalana a wajen watan ramalana mai neman albarka a rayuwarsa ka same ta cikin suhur a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tasaharu fa inna fi suhuri baraka tasaharu wa la tad'uhu wa law an yajra ahadukum jar'atan mimma ku yi suhur kada ku kyale suhur ku yi shi ko da gwangwadar ruwa ne kawai a a tashi a sha ba wai ana yin suhur ne don a shirin kada yin wata wahalar da mutum ba ba wannan shine manufar suhur ba a'a ibada ce da ake so ka tashi ka kai wani abu bakinka in ka ce to ni in na sha suhur ko na ci suhur ina samun matsala a cikin wato ciki na yakan rude yakan ɓaci to ai cewa ba sai an ce sai ka ci tuwo ba ba sai ka ci shinkafa ba ba sai ka sha shayi ba cewa aka yi ko da ruwa ka tashi ka sha ruwa yana maganin yunwa ne ai ruwa na manzala ce walau an yi jira a kuma jira a min ma'in ba na tsammanin kuma a duniyan nan akwai mutumin da shan ruwa yana bata masa ciki ko ana samu ba a samu saboda haka bayan Allah lalle ya kamata duk wasu gabobin da ya kama da manzon Allah sallallahu aka aka san ce a kula da su lalle a kula da su kamar inda zan rufe zance na da cewa yana daga shi kurakuran da wasu ke yi a kan abin da shafi zuhur shine sai ya ga mutum lokacin da zai kwanta barci sai ya ce bari ya yi suhur ɗinsa yanzu to wanda ya suhur lokacin da zai koma kwanta barci lalle ya sani cewa bai yi suhur ba ya ci abincin dare sakan tayan karo na biyu amma suhur kan har yanzu da sauransa saboda suhur sunan wani lokaci ne lokaci ne na karshen dare dole sai in ka ci abinci a wani lokacin ne ya zanto cewa ka yi suhur saboda haka ba abun burgewa bane ba kaulace ma wannan ibada bayan Allah Allah madaukakin sarki kamar inda gwada mana wannan wata cikin lafiya da aminci ubangiji Allah madaukakin sarki ya gwada mana karshen sa Allah ya karbi ibadu waɗanda za mu yi a wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wata ya zo cike da aminci da zaman lafiya Allah ya sanya wannan wata ya zo cike da aminci da zaman lafiya da ci gaban al'ummar musulmai baki ɗaya. yan uwana Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ne kullum ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata bayan Allah kamar yadda ake kulawa da zuwa jin tafsiri ya kamata kuma a kula da sanin hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da ke bata shi da abubuwan da ke targada shi da abubuwan da ke lalata shi da abubuwan kuma da wasu na ganin na bata azumi amma baya shafar azumi don kuwa yan uwana duk mutumin da yake yin aiki in bai san hukuncin aikin ba ya sani cewa yana cikin garari zai iya fuskantar wato fadawa cikin kwata هذا وأقول ما تسمعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله